beautiful, amicable, zannazable, fantastic. To aikin san ina son ki, aikin sani Jamila zan iya yin komai a kanki idan ba haka ba kada Allah ya nuna mu iya eh, ne Allah. Wallahi ko me kike so ga miki? Ko me kike so ga miki a gidan? Kai me yasa baka son zaman lafiya? masu iya magana na cewa abincin wani guban wani kuma tallan da wani ya ɗauko wani ya ɗauka duka zai sha dawa na dace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina lillahi wa inna ilaihi raji'un wai wannan kuma waye a ya na madini wannan gansa keken katon a cikin gidan nan kuma da daddare irin wannan lokacin dama ni gani na yi hakan shine mafi sauki akan mu je mu kama hotel kaga anan za mu fi sakewa ko ya kamata ki banni kawai in samu mutumin nan kuku da shi kawai bata shi babbata shi kawai ni ni ni fa gaskiya zuciya ta ta riga ta kawai ina son mu kasance da kani sai ke mu rayu abada Allah dawa na dace halayyarsa ce kokarin ja masa tarka-tarka ya iya bakin kokarin sai ga ya mallake ta sai dai kashi a ɗaya bangaren kuma iyayenta sun ki amincewa da shi ne domin wata halayya kwaya ɗaya da yake da ita shin menene halayyarsa kuma me ya haramsa masa kisa saboda ina son yarka ka kira ni da sunan dan iska to ka ci arzikin jamila me yasa ka cika son banza ne da yawa ban daga rabasan da kake ɗiba aiko yanzu na sa dan bai yi masa rashin mutunci to ai ni da ana ganin ina ganin ina ganin rashin imani na sai naga ashe ke kin bi rashin imani yawa na dace turka turka cikin wannan shiri kadai shi zai bayyace maka tsakanin zare da abawa shi zai tankare maka tsakanin gari da kuma tsakuwa wani irin albishira albishira kan me <laughs> ciki ne da ni wani irin to ciki kuma sai aka yi kina da ciki nawa yi cikin naka ne mana kutuma bura uba nawa nawa wai jamila ki kiya kanki ko in ci uwarki ah. dan ba haka ba Allah ya tsina ya eh, barin gaya miki jamila idan ban aika ki kiyama ba Allah ya tsina in ban kau da ke ba shege Da dawa na dace mashirin wannan shirin ayatul lahi tabi wanda ya dauki nauyi zakari m ahmed ba da umarni baban nan suleiman one boy haka nawa haka nawa haka nawa na rantse da sarkin da yake busan numfashi na ba wa mijinki kwana uku idan ba sai na halaka shi ba ki ce sai gire ki Jamila shi ke kama san baban ki da da na dace sai ku subscribe ku danna ƙararrawa a channel ɗinmu mai suna Dr. Hansi TV wannan shiri zai fara zuwa muku ne duk ranar lahadi misalin karfe 8 na dare haka zalika za ku iya samun wannan shirin fim kai tsaye da zarar mun fara saka muku shi a duk wani gurin dan downloading za ku rika samun sa Epson ba Epson na haka maza sai ku garza gurin yan downloading domin samun naku kuma ku kalla ku more dawa na dace